واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم يا kai wannan النبي ka tuna lokacin da ka fita safe daga Madina don yaƙar mushrikai a Uhud a yayin da ka rika saukar da muminai a wurinsu na yaƙi, ka bayyana wa kowa wurinsa Allah yana jin maganganunku ya kuma san ayyukanku.